yau takwas ga watan ramadan hijiran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya daidai da tara ga watan april shekara ta 2022 za mu ci gaba insha Allah daga inda muka tsaya a karatun tafsirin alkur'ani mai girma a a suratun nisa'i aya ta 118 in yad'una min dunihi illa inatha wa in yad'una illa shaytanan marida la'anahu Allah wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim بالله من الشيطان الرجيم إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا wato Allah subhanahu wata'ala kamar da yadda mun karanta sashin wannan wajen jiya yana faɗin waɗannan mutanen ba wanda suke roƙo a sai mataye wato waɗanda suke an san su asali da rauni kuma ba wanda suke bautawa sai shaidan wanda yake kan gararre la'anahu Allah Allah ya la'ance shi wa sai ya ce la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruza to lallai ko daga cikin bayinka zan ɗauki wato zai ɓatar da wani kaso wanda Allah subhanahu ta'ala ya rubuta a iya min dunihi illa inathan wa iya illa shaitanan marida yana mana nuni ne zuwa ga wanda suka zaɓi bautan shaidan da yake bautan shaidan kala-kala ne akwai wanda suke bautawa shaidan akan sun san shaidan suke bautawa wannan ba su da yawa akwai wanda suke bautawa shaiɗan ta wasu hanyoyi daban-daban ta hanyar a tsaface-tsaface ta hanyar bar wasu abubuwa da sawwala masu zai yoyu ma a wato sun nemi hanyar Allah ne sai suka ɓace suka koma hanyar shaidan Allah ya kare mu a ko da yake idan mutum ya zama ya nemi hanyar Allah sai hanyar shaidan ya yi mashi talbisi da wannan hanyar Allah to idan Allah yake nufi ba za a kira shi bauta ba sai dai a kira shi fadawa cikin haramtacce ko fadawa cikin kaba'ira kila ne abin da ya sa Abdulrahman ibn Jauzi ya yi littafin sa wanda yake ya yi iya kokarinsa a ciki talbisu iblis a Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waɗannan mutanen ba wanda suke bautawa sai shaidan waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala kuma yi alkawari ya gaya wa banu adam alam ahad ilaikum ya bani adam Allah ta'budu shaytana innahu lakum aduwwun mubin wa an ibuduni hadha siratun mustaqim a Allah ya yi alkawari da mutane akan cewa ba za su bauta wa kowa ba sai Allah su mata Allah ba za su bauta wa shaidan ba Allah ya ce ya la'anci wannan shaidan a ƙa'idan alkur'ani Allah su wa ta'ala baya la'antan zawat baya la'antan bayi baya la'antan ɗaiɗaiku abinda Allah yake la'anta kullum shine ayyuka shine ayyuka Allah subhanahu ta'ala baya zagi baya ƙin ɗaiɗaiku baya wato in ka ji Allah subhanahu ta'ala kullum sai dai ka je yana cewa baya son masu ƙarya baya son masu munafunci baya son masu cutarwa baya son masu watan sifofi ne Allah subhanahu wata'ala yake kore son shi da su amma shaidan Allah ya tabbatar da la'antan shi kan kansa shi cewa Allah ya la'ance shi da wasu ɗaiɗaiku kuma kamar irin su waɗanda suka taɓa janabin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya ambace su ya tsine musu ya da abi lahabin wata ma agna huma maluhu ma kasab sai yasla naran zata lahu wa mar'atu hamalat al-hatab fi jidiha hablum min masad makamantan wannan a wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa da Allah ya la'ance shi sai ya ce to shi kuwa sai ya ɗauki wani kaso mai yawa daga bayi kamar yadda muka ce hadisi ya ce ba'athun nari a tara cikin kowane dubu Allah ya kare mu kuma a nan abin da ya dame shi su ne zaɓaɓɓu cikin bayi ɗin ya zai yi kamar yadda yake faɗi a wani waje ko Allah yake gaya mana kala fa ma agwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin yace tun da ka ɓatar da ni to shi in ji shaidan yace tun da Allah ya ɓatar da shi to zai je ya kakabe ya tsara hanyar Allah madaidaiciya shi ba ruwan shi da hanyar ɓatattu Hanyar batattu kam su sun riga sun zama rundunansa sai dai ya tasa su su ma je su wani aikin amma inda zai tsare shine hanyar bayan Allah nagartattu inda za su bi su je wajen shine maganan talbisu iblis din duk wani abu wanda yake aikin Allah ne to zai yi kokari ya gaya zai ciri rabonsa shi shaidan a cikin wannan abin duk wani aiki da yake a ka'ida dan Allah ake yi zai gaya zai yi ya shigo cikin wannan abin ya kaddara ya bata wannan abin kuma zai zo ma mutane ta dukkan hanyoyi bai ne لآتينهم wa min أيديهم wa an aimani mu an shama شمائلهم sai dai Allah ya mantar da shi sashi biyu ko kamar yadda malamai suke cewa Allah ya mantar da shi zuwa ta ƙasa ko da yake zuwa ta ƙasa ba manta ba girman kai ne domin abin da aka nemi yayi ma kenan ya ce lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun a ah, Allah kuma ya hana shi zuwa ta sama saboda wannan ishara ne zuwa ga uluhiyar Allah da uluwinsa to saboda haka sai ya ce zai zo ta wannan shi yasa shi kuma Allah subhanahu wataala yake son kullum bawa in zai zo masa ya zo masa ta inda shaidan ya kasa zuwa ko ya ki zuwa saboda kai in zaka je wa Allah sai ka je mashi ta wannan wajen fasjud waqtari ka yi sujada ka ƙara kusanci da Allah gaji sujada ake yi amma Allah yana cewa ƙara kusanci da shi ne a ولا ولا أضلنهم أضلنهم ولا أمنعنهم ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا shaidan har yanzu ya ƙara rantsuwa ya ce lallai sai na ɓatar da su kuma lallai sai na sa masu burace-burace kuma zan masu umarni su riƙa huda ko yanke kunnuwan ah, na dabbobin gida al'an'am wala amuran nahun fala yughayyirun na halkallah kuma zan masu umarni su canza halittar Allah sai Allah ya ce wa man hidi shaytana waliyan min dunillah wanda duk ya ɗauki shaiɗan mai jibin lamarinsa koma bayan Allah ya bar Allah Allahu waliyu ladina amanu ya bar Allah ya ɗauki shaiɗan to shi ne majibincin lamarinsa to lallai ya taɓe taɓewa bayyananna zai ɓatar da su mun yi magana akan ɓatarwa a jiya gwargwado cewan ɓatar wannan ga waɗanda suka zaɓi hanyar hawaya ne wato wanda suka zaɓi hanyar ɓata to shi kenan shaiɗan zai ci gaba da sayyarar da su akan wannan hanyar ɓatan nasu sun zama dangin shaiɗan Allah ya kare mu wala umanniyan nahu kuma hanyar da zai bi masu ba dole ko da yaushe kala biyu ne akwai wanda zai batar da su ya sa su cire rai a kan lahira gaba ɗaya ko irin zaka ji da yawa daga wasu matsafa ko irin waɗanda dai Allah subhanahu ta'ala ya cire wa rabo zaka ji suna cewa su ba su da rabo a lahira su sun rabon su gaba ɗaya na duniya su sun cire rai alhali mafi girman laifi a wajen Allah shine cire rai to dama kayan shaidan ne wannan wala udillan nahu zai batar da su ya sa su su gaba ɗaya maganar lahira sun cire shi a cikin lissafin su kamar wanda suke abubuwa da yawa a wannan duniyar na barna da ganin su cewa waɗannan sun cire rai a wajen abin wajen Allah wal iyazu billahi mafi girman laifi kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim ah wannan kaso na farko kaso na biyu kuma za su zo ga su nan su ɗauka aikin kirki suke yi amma barna suke yi su ne wala umanniyan nahu wancan wala udullan nahu su bata ture ba sallah ba salati wala umanniyan nahu su kuma waɗanda suke ganin suna hanyar Allah zai zo masu ta hanyar da zai ta nuna sawwala masu wasu abubuwa ya rika nuna masu aikin Allah ne alhali aikin shedan ne to shine la umanniyan nahu ya ake gane su suna da yawan kokarin nuna su lahira tasu ci ko ko a'a za su yi abin da suka so amma suna da wani wanda in an je lahira zai kubutar da su zai tsirar da su wannan ba da alaka kuma da fata cikin shafa'a da fata cikin ceto da sauransu amma duk mutumin da ya shantake yake barnansa yadda ya so da jin cewa yana da wani wanda zai kare shi a wajen Allah to shine la'umanniyan nahum ya shiga cikin la'umanniyan nahum ko ga can Allah yana gaya mana a suratul hadid ko yawma yaqulu almunafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu unduruna naktabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura fadhuriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi arrahmatu wa zahiruhu min qibalihi al'adhab yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahi al-gharur wa gharratkum al-amani za su tsaya sai ta tsayawa wajen amani su kullum ba za su yi aiki ba amma suna jin cewa ai su wane ne ko Allah zai musu kaza dan suna da wane kamar yadda za mu gani yanzu a gaba laisa bi amani kun wala amani ahlul kitabi wanda wannan wani abu ne al'ada ne na mazuwa littafi ai su qalat al nasara na nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu ai su su ne zababbun Allah su Allah zai baiwa su kaza nasu ne abin da ake so kullum bawa ya zama yana nan tsakanin tsoro da raja'i yana aiki yana sallah har ƙafansa na tawarru didda didda shi ne mai ceton bayan ma a tambaye shi ya ce shin ba zan zama bawa mai godiya ba kuma sannan za ka ga wannan a aikace a cikin tarbiyyar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama manzan Allah zai zo ka kaddara ni da kai ne yanzu manzan Allah ya zo ya ce maka kaiwa ne ai yanzu ko ma me za ka yi na barna Allah ya riga ya zartar da takaddanka kai dan aljanna ne duk abin da za ka yi ma ka je ka yi ka kaddara a wannan zamanin ne aka gaya ma mutum haka masu rauni irinmu anya zai ce shi ya riga ya yadda sandar tafiya ya yada zango a cikin wahalan zai mai da ibada wahala wal iyazu billah ibada kuma daɗi ne a wajen mutanen Allah ko wa ju'ilat qurratu aini fi salati to amma ya muke ganin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Usman ya yi aikin alkhairin da sai da manzon Allah ya ce ma darra Usman ma amila ba'da al-yawm amma ya dinga aikin alkhairi har ya koma ga Allah yana cikin karatun alqur'ani aka shahadantar da shi yana karanta alqur'ani mai girma baya bacci tila qiyamul laili salloli ibada infaqi dan Allah ko ga ɗaya daga cikin sahabbai wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waye gaya maka ko Allah ya kalli mutanen Badru ya ce ku aikata abin da kuka ga dama na yafe maku amma duk da haka wannan bai sa ya rage himmansa cikin biyayya ga Allah cikin ƙoƙarinsa cikin ibada watan wannan duka su ba wai bamana ne albishir ne daga yanzu ko me za su yi sunan shi aikin alkhairi ma ko me za su yi a matsayin lada zai zo amma duk da haka bai rage komai cikin kusancinsu da Allah to duk mutumin da kaga ya shantake ya shantake saboda samun wani riba ko samun wani amfani to wannan yana cikin wagarratumul amani yana cikin wanda burace-burace da umniyat da ganin cewa ai su su ne wani ko su suna da wani ya ɗauke hankalinsa ya sa ya bar hanya Allah ya kare mu in ka kalli tarihin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dai za a ga darasi mai yawa cikin dagewa akan hanyar Allah akwai mutumin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wanda ya istighfari ko ya saba wa Allah ya yi Allah ya ce to bawana ya saba mun kuma ya san yana da ubangiji wanda yake yafe laifuka kuma ya rike hannunsa ku shaida na gafarta wa bawana ya ƙara maimaitawa ya ƙara istighfari Allah ya ƙara maimaita wannan ya ƙara maimaitawa ya ƙara istighfari Allah ya ce to daga yanzu ku gaya mashi ma ya aikata duk abin da ya so Allah ya riga ya yafi amma wannan bai sa ya wasa ko mithqala dharratin da biyayyan shiga Allah da haka yan uwa a ji tsoron amani a ji tsoron da kaga kofan amani ya shigo to shedan ne ya shigo ya karkatar da mutum shi kuma mumini baya sakankancewa daga makrullahi ko da kafansa ɗaya tana cikin aljanna kafa ɗaya bata shiga ba domin Allah subhanahu ta'ala wanda ya yi ma alƙawarin dawwama a cikin aljanna wanda suke ciki ne ba wanda suka sa kafa ɗaya ba ko walladhina amanu wa amilu salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu ko khalidina fiha abada za mu karanta wanda suke ciki ne ba wanda kafansa ɗaya tana ciki ɗaya tana waje ba dan haka matukan kana duniya kar ka amince ma makrullahi subhanahu wataala saboda inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi alkitabu fayamala bi amali ahli an-nari fayadkhulaha Allah ya kare mu wala udillannahum wala umanniyannahum Allah ya kare mu wala amurannahum fala yubtikunna adhan al'am nan wajen yana bukatan fahimtan tarihi kisan da fahimtar yanayin rayuwar larabawa da masu bautan gumaka a wancan lokacin dan a gane wala amurannahum fala yubtikunna adhan al'am me yake nufi an faɗi wannan ne amma da abin da ake nufi wato in muka tuna a can ma'ida ne ko Allah yana faɗa mana ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakin alladhina kafaru yaftaruna Allah al-kadhiba wa aktharuhum la ya'qilun to menene wala amurannahum fala kunna adhan al-an'ami wato abin da yake faruwa masu bautan gumaka in kaga ana bautan dutse ko itace to akwai wani wanda yake amfana da bautan dutsen ko itacen a baya cikin mutane sai ya sauwala wa mutane cewa dutsen nan ko itacen nan yana da amfani amma a ƙarshe duk wani abu na amfani da yake zuwa daga mutanen nan don dutsen ko itacen wajen shi shi wannan yake tafiya ko su ne kahana su ne bokaye su ne masu nuna wa mutane abu kaza na da amfani amma a gaskiyar magana su ake wa amfanin in mutum ya je yana yankawa gunki sanuwansa ai ka san dai gunki za a ce gunki gunki wai aljani dodo ya sha jini amma naman fa waye ci yawwa to saboda haka wannan mai amfanan gaskiya din to suna da wani abu da suke yi don su nuna wa mutane kamar da gaske allah ake wa in afwan watan gumakan ake wa za su nuna mutane kamar ba su san abin nasu sai su ce maka ma kila ka je ka bizni ka yanka goma ka bizni su a ƙasa kaga in ya ce maka yanka ka bizni a ƙasa kaga ai za ka saki jiki ba bukata yake yi ba alhali kila da wata guda ɗaya ne da zai sa ka yanka ka kawo don ita ne ya sa ka ɓarnan goma ban san ko an fahimce ni ba dan wata ɗaya ce da a ƙarshe zai ce ka yanka ka kawo masa shi ko ka bashi shi ya yanka sai ya sa ka barnatar da goma sha ɗaya maimakon kawai ya ce a yanka ɗaya a kawo masa to yanda suke yi idan sanuwa ko kuma ta haifi ‘ya'ya hudu sai ta haifi na biyar namiji to suna kiranta bahira bahira wannan sanuwan ko wannan raƙuman ta zama ta gunki ba wanda zai ƙara taɓa ta sai a huda kunninta sai a barta za ta shiga wajen kiwon kowace sanuwa ko kowace raƙuma ta kiwonta za ta shiga koina ba wanda zai taɓa ta ai ta mata kwalliya ma ana naɗa mata gol da sauransu a wuya ta zama kayan gunki ne kayan abin bauta ba wanda zai taɓe ta za ta ta rayuwanta amma fa ran da gumaka ran da dodanni mai sunansu ah, kahana suke bukata za su ɗauko su ce sanuwa dodo ya ce zai shi a jinin bahira kaza sai su yanka su buye su kaɗai a ɗaki su ci su cinye su goge baki da sunan cewan dodo ne ya sha jini to ita ce bahira to akwai kuma sa'iba sa'iba kuma ita ce wacce daga haihuwanta mai ita sai ya ce ya ba dodo ita ko ya ba gunki ita daga haihuwanta ba sai ta haifi ‘ya'ya biyar ta haifi na, biyar namiji ba daga haihuwanta sai ya ba gunki to wannan ita ake ce masa ba ita ma kayan gunki ne akwai wasila wasila ita ce idan dabba tana hayayyafa sai ta haifi wato ita wannan sa'iba ɗin da aka ba gunki to za ta hayayyafa to in ta haifa duk abin da ta haifa za a yanka a ci ba komai amma amma guma me sunan su kahanut ne za su yanka su su su bokaye ne za su yanka su ci to amma idan ta haifi namiji da mace namiji da mace to wannan macen ta zama wasila saboda haka za a hana ba za a yanka wannan namijin ba a dalilin wannan macen za a bar su tare sun zama kayan gunki su ma to shine wasila hamin kuma duk bajimin sa ko bunsuru wanda ta cikinsa aka haifi awaki goma to ya zama hami shi ma ba wanda zai taba shi to amma duk wanda ba wanda zai taba sanin duk kayan dodo ne so da haka ba extension kayan bokaye ne to saboda haka duka irin waɗannan ana masa alamoma waɗannan dabbobin saboda su ma sun zama muƙaddasai sun zama abin girmamawa saboda kayan abin girmamawa ne to ana masu alamuma daga alamun da suke masu shine sai su rika huhuda masu kunne to shine a nan Allah subhanahu wataala yake gaya mana wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala kunna adhanal an'ami zan masu umurni su rika huhu da kunnuwan dabbobin gida shanu da awaki da sunan cewa wai na dodo ne amma dai a gaskiya kawai hanya ce ta yaudaran mutane wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah kuma zan masu umarni su canza halittan Allah a nan canza halittan Allah yana da ma'ana mai faɗi wasu malamai suka ce canza halittan Allah canza addinin Allah khalqallahi anan yana nufin din Allah canza addinin Allah a harrafa addini yuharrifuna al-kalima amma wadhihi a harrafa addini a canza addinin da Allah ya aiko da shi wasu ka ce a yugayyirunna khalqallahi duk wani abu da aka karkatar da shi daga fitrarsa da Allah ya halicce shi duk wani abu da aka canza masa ainihin aikin da Allah ya halicce shi don shi to an gayyara halƙallah to wannan sannan kuma gayyara halƙullahi na aikace wanda yake faruwa wanda mutane ke yi ko wanda ga nan yanzu an kai kimma an ce a ƙasan iran cikin duk mutane uku mutum biyu sun canza halittansu sun canza fuskansu ya je ya an canza masa hanci ko an canza masa ido ko an canza kaza haka aka ce ban san tabbacin abin ba wato dai babu ƙasan da ake wannan abin canjin halitta kaman can wannan batan basira ne abinda masu yi suka manta shi ni'imar Allah ita ni'imar Allah tana zuwa ta hanyoyi daban-daban da farko zai yi ga misali mukaddara mace ka ganta ga ta mummuna ce tana ta je ta canza halitta amma wani kuma yana nan mai irin wannan halittar nata yake so shi irin halittar da yake nema kenan ya aura sau nawa muke ganin larabawa da turawa da muke ganin kamar sun fi halitta mai kyau sai su zo afirka su auri 'yar afirka ko ko irin yan janubu sudan din nan ma yan southern sudan din nan ko wanda za a ga su a zahiri babu kyau amma sai ga turawa suna zuwa suna auren su mazan turawa suna auren matansu an ce masu ne matan da suka fi kowace mata tsadan sadaki a duniya Allahu ala ah, saboda haka shi yadda Allah yake rabon ni'imansa galiban galiban galiban mace idan ta faye kyau galiban to Allah yana hana ta ta amfani da sauran ni'imomi da Allah ya mata so tana ganin cewa ai dalilin kyanta za ta sami mijin da za ta aura za a so ta za a yi to wannan dalilan sai ya hana ta ta tashi ta nemi kima na gaskiya ita kuma macen da ba ta da irin wannan baiwan na kyau sai ta yi kokari ta gaya za ta cika wannan abin da ta rasa na kyau da wasu baiwa sai ga ko baiwan kirki ladabi ibada sai za dai ta yi ƙoƙari galiban ba wai in an ce galiban zai yi Allah ya hada wa wannan duka zai yi Allah ya rasar wa wannan duka amma dai galiban wata mafi yawa abin da yake faruwa sai ga tana ta ƙoƙari ta cika wannan abin da ta rasa da wasu baiwa ko iya kula da miji da tarairayansa ko iya kula da gida ko iya girki ko abubuwa ne za ta yi ta kokari abin da ta rasa nan sai ta cika shi ta wata hanya wanda wani kuma yana nan shi kuma abin da yake nema ke to amma saboda zaton cewa rayuwa yana farawa ya kare a ido shi kenan sai kowa ya je ya ta kokarin canza halitta mu ma yanzu nan ya biyo ya shigo cikin mu wasu na zuwa su canza halitta na sojiri wasu kuma su je su ta barnatar da kuɗinsu ana masu shafe-shafe da fuskansu zai canza ko halittar zai canza za a gan shi kamar karami musamman a wajen malamai suna cewa duk abin da za a iya shafe shi ba za a yi wanke shi ba damuwa mace za ta iya kwalliya da shi to amma abin da watan an wanke zai fita to amma illan da ke tattare da wannan shi ne. casa'in bisa ɗarin matan da za su yi wannan to fa ba za su yi alola ba kaga dabaran Ga gashi a zahiri ya sa ta yi wani abu ai wannan wanda za in an wanke ba komai ne don haka shari'a ta yadda da shi ba canzawa ne permanent ba to amma kuma in ta yi shi sai ta fara kyashin ya za a yi ta wanke wannan dubu ɗarin ko dubu hamsin ko dubu ashirin da ta sa saboda haka sai ya hana ta ibada sai ya hana ta wasu abubuwa na ibada saboda haka duk da yana cikin wala amuran nan fala yughayyirun na khalqallah sai ya zama wata hanya ce na bin sawun shaidan Allah subhanahu wataala ya kare mu dan haka duka waɗannan abubuwa abubuwa ne wanda muna ganin su kaman ƙanana kuma abin bakin ciki ya shigo har cikin maza kamar yadda na faɗi na shi wancan ƙasan Iran ai maza da matansu ke yi da kuma har a sauran kasashe abin da ya fi wannan muni shine ganin yanzu wala amuran nan fala yugayirun na khalqallahi ya wuce nan har ya kai a mai da namiji mace a mai da mace namiji ko a je a yi canjin halitta namiji ya koma mace mace ta koma namiji wal amuran nan fala yugayirun na khalqallah Allah kaɗai ya san nan da shekara ɗari kuma abin da za a gani duka wannan nau'o'i ne na canjin halittar Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya la'anci masu yin shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu wa man yattakhidhi shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina wanda duk ya dauki shedan majibincin lamarinsa koma bayan Allah to lallai ya taɓe taɓewa bayyananne Allah ya kare نعم يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ينا مسو القوري ينا سامس بورتش بورتش to تو أما فبا وانا أبو دشي shaidan yake alkawari da shi in ba Allah ya kare in muka kula nan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da fi'ili mudari don ya nuna makar ka taba aminta daga shaidan wato shaidan ba zai cire rai in dai shaidan da karfin hali zai zo wa manzan Allah sallallahu alaihi yana sallah a masallaci ya kokarin shigowa har manzan Allah sallallahu ya kama shi ya ɗaure shi a sariyatun min sawarin masjidi in dai shaidan zai rika kokarin arrabowa manzanni zai rika kokarin bijirowa zababbun salihan bayi akwai shahararriyar kissa ta saidi abdulkadir jilani ko kissa ce mai magza kwarai da gaske ina yawan son maimaita ta an ce lokacin da yake siyaha yana ibada yana neman ƙarin kusanci da Allah yana neman ya kai makami mafi ɗaukakan makamin wilaya da kusanci da Allah a wannan zamanin yana cikin halwan shi sai ya ji wani murya muryar na cewa bawa na abdul irin murya da zai cika ko'ina ka ɗauka wariji ne daga Allah sai sheikh abdul jilani ya shiga cikin natsuwa sai ya ce ka je na ɗauke maka sallah ka kai yanzu makamin da sallah ma ba sai kai mun ba kusancin ka da ni ya kai ba sai ka riƙa yi min sallah ba sai shaidan ya ce a'udhu billahi min shaitan rajim na khasa ba ce kai sai sauri ya isti'aza sai shaidan ya ce kai ya kai ka gane ni ka yana da saurin fara ce ya kai ka gane shaidan ne ah, ya ce a to waye ce maka sallar nauyi ne da har za mu so a ɗauke mana ita abin da da ita ne muke samun unsi da Allah muke samun kusanci da Allah muke samun ganawa da Allah laqad tuyat tsankal masafatu jahratan wa sauta ila al mahbubi kabbir wa azimi idha qumta min ba'd al wudu'i murattilan wa tasjudu min ba'd al ruku'i al mu'azzami ai sallar ita ce ƙurratu uyunina ita ce sanyin idanunmu ita ce jin daɗinmu in muka tuna fa sallah tsaraba ce ta mafi ɗaukakan yanayi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Isra'i da mi'raji ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya ya gana da Allah da ya tashi dawowa sai ya zo mana da tsaraban tsaraban wajen na gani da Allah subhanahu wataala saboda haka duk wanda ya tashi yana sallah kaman yana wannan mi'rajin ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kaman yana ganawa ne da Allah subhanahu wataala to saboda haka ai ba nauyi bane akan mu da har za a ce a ɗauke mana sai shaidan ya ce to wallahi waliyai sama da saba'in waliyai ba amawan mutane ba wanda suka kai irin makamin nan naka wanda a zamaninsu ba irinsu ko suna neman kaiwa irin wannan makamin wanda na batar da wannan hilar da wannan wannan makircin turaka baya cire rai ya duhun. wa yana ci gaba fi'li mudari'i ne yana ci gaba da yin masu alƙawurra yana ci gaba da ba su amani abinda kawai zai kare ka daga shi shine makalewa wajen Allah subhanahu wa ta'ala ko da yaushe domin shaidan karan Allah ne zuwa ga batattu ko to idan ka makale wajen mai shi subhanahu wa ta'ala to ka kubuta daga cutarwansa da aka mutum ya zama ko da yaushe zuciyarsa yana tare da Allah kuma ba za ka iya cikakken makalewa tare wajen Allah ba sai da ɗayan abu biyu ko dai da fiƙahu ilimi na sanin me Allah yake so menene Allah baya so ko kuma da bibiyan mai ilimi da bibiyan mai ilimi in ka bibi mai ilimi sai ya zama abin da yake kai zai shiryar da kai akan wannan amma in ba da ɗayan wannan guda biyun ba shi yasa masana suke cewa ma aflaha man aflaha illa bi suhbati man aflaha babu wanda ya tsira sai saboda ya abuci wanda suka tsira duk wanda kaga ya tsira ya zama abin nunawa to ya abuci wanda suka tsira ne ina yawan faɗi ko a cikin zamanin wanda suka gamu da sahabbai in ka ji an ce mutum tabi'i in ka ji wanda suka gamu safai suna da yawa ai amma dukansu ake kira tabi'ai shin dukansu ake faɗi a ce radiyallahu anhu duk wanda ka ji an ambace shi an ce radiyallahu anhu cikin tabi'ai to ya rike wani sahabi ne ya lizince shi ya zama almajirin shi ya zauna jikinsa to sai a ambace shi sai a ce radiyallahu anhu amma in ba wannan ba a ambace shi ko mai da hankali ba a yi in ba irin waɗannan ba ba ma a kiransu tabi'ai sun dai zo zamanin sun yi zamani da sahabbai amma ba mai kiransu tabi'ai wa zai kira zayyad dan baban shi a tabi'i ana kiran zayyadu ibnu abihi tabi'i ba mai kiran shi dan mene domin bai rike wani sahabi rukon gaskiya ya nemi shiriya ta hanyar wannan sahabin ba ko amma sai ga ikrama shi maula ne na abdullahi ibn abbasin amma an ambace shi za a ce radiyallahu anhu shi bawa ne amma saboda ya riƙe har ma an fi son hadisansa kan hadisan ‘ya'ya ma ga salim nan maula nafi afwan maula abdullahi ibn umar hadisin shi ya fi inganci an fi girmama hadisansa akan hadisan ‘ya'yan abdullahi ibn umar ɗin su salim ko to duka wannan yana nuna maka wato ruko da bayan allah da muhimmancinsa da haka ɗayan abu biyu ne ko dai mutum ya ilmantu to kuma dama mutum ba zai yi ilimi shi kaɗai ba dole sai ya rike malamai da haka a ƙarshe duka za su koma dai abu ɗaya din. don haka a wannan hanyar na shaidan tana da haɗari ko ko wannan makircin na shaidan yana da girma kuma ba zai gushe yana yi ba kuma ba zai cire rai ba kuma shi dama ba wanda yake nema sai nagartattu batattu kam ya riga ya basu da ransu in ya sa mutum yana ta sata tun yana kwadaita masa sata bai taɓa yi ba har ya zama satan ya zama masa jini ko da dalili ko ba dalili zai yi wannan ba zai damu da shi ba yanzu kamar bandit din nan da yawa iri na abin da ya fi ba da mamaki ya fi ba mu mamaki idan muna ganin abubuwan da suke yi shine wai waɗannan musulmi ne asalinsu wai waɗannan asalinsu sun fito daga tsatso na musulmai wai waɗannan fulani ne sai mu rika mamaki don mun san musulmai fulani mutanen shehu usman radiyallahu anhu ibn fodi da irin asalinsu da irin da in ana magana har ma in ga sun ga bahaushe ma suna ganin kamar ba addini tare da shi to waɗannan mutanen da aka san su da addini aka san su da tsayawa akan hanyar Allah aka san su gwargwado dai da zuciya kuma musulmi wai musulmi zai abin da mutanen nan suke yi musulmi ya je ya buɗe wa musulmai wuta ya kama mutane ya je ya ɗaɗɗaure su ya kashe wanda ya so ya ai zina ai fasadi ai fajirci da wanda aka so ai musulmi yana amsa sunan musulunci to irin waɗannan su kansu sun zama shaidanun kansu shi yasa nake mamakin mutanen da ke gaskata su wai sai su zo su faɗi magana sai a zo a rika cewa ai mun je ga abin da suka ce mana irin waɗanda suka fito da hannunsu ai sun ce mana kaza kaza kaza kaza to wai yanzu wannan har ya kai ya riwaya a karɓa har ya kai a gaskata shi ya faɗi magana a gaskata da abin da zai faɗa irin wannan ka gaskata ai sai dan ya ce Allah ɗaya ne amma ba shi da abin da zai faɗa ka gaskata shi duk abin da zai faɗa abin tuhuma ne fasiki ma kenan Allah ya ce in ja akun bi na in fata bayyanu balle fasiki zindiki fajiri kila ma kafiri to wani maganan kuma gaskata shi saboda yana daga cikin manyan kurakurai irin waɗannan su je su faɗi magana a rika ɗauka ana cewa ai sun ce kaza ko ko kawai su sami wani bari'i su tuhume shi wani mutumin kirki bawan Allah bai ji ba bai gani ba su ce ai shi yake ba su kuɗi ko shi suke kai ma kuɗi shi kenan kuma ai su suka gaya mun wane ne yake sa su to yanzu wannan wace batan basira ne ka ce wai bandit ne ya gaya maka wane ne ya sa shi ai wannan basira bacewan basiran wannan mutumin ya kai munta wato shi wanda ya yadda ne ta yaya za ka yadda da wannan me ya kawo yadda da shi abin da zai abin da kawai zai faɗa maka ka yadda ne da rana ya ce maka yanzu rana ne wata abin da kake da yaƙinin haka ne ko ya ce maka Allah ɗaya ne amma ba haka ba mutumin da ya yadda ya mai da rayuwan shi wannan mustawan na ƙasƙanci, wanda ko dabba ko dabba baya wannan rayuwa ko dabba zaki ba zai kashe abin kashewansa ba sai yana bukata ya ci in bukata ya kama shi zai je ya kashe ya ci abin da zai ci dabba fa to amma sun je sun sauke rayuwansu zuwa mustawan da bai kai rayuwan dabbobi ba kuma so da yawa za a dinga faɗin cewa an masu kaza an masu kaza an masu kaza shi yasa suke ramawa yaushe aka taɓa rama laifi akan wanda ba shi yayi ba yaushe aka taba in za a rama laifi a rama akan wanda ba shi yayi laifin ba kuma yaushe ake rama Allah dai abin da ya ce mana fa in aqabtum fa bi misli ma bi ko in za ku yi ukuba ku yi ukuba da gwargwadon irin abin da aka yi maku to amma mutum ya zo ya ce an masa na'am an yi abin da ya dace wanda suka yi ba mu gardaman cewa an yi da yawa abubuwa na munantawa ga iyayensu ga kakanninsu a baya ba kuma abu ne wanda ya kamata wanda suka yi su nemi afuwansu su yafe to amma shi kuskure in an yi shi kuskure ya riga ya faru ba yanda za a yi a dawo da lokacin da ya wuce a gyara wannan kuskuren a canza shi abin da za a yi kawai a ja layi kar a ci gaba daga yanzu kuma kila a nemi gafaran Allah akan abin da ya wuce ko a nemi gafaran wanda aka yi ma akan abin da ya wuce to amma shikenan kullum suna kashe mutane sai a rika cewa wai ai an musu ne ai an musu ne wani mai hankali ina fira da shi na rasa yadda zan fahimce shi yana faɗin wai ai masu 'yan sa kai ne suka sa su suka zama haka su suka yi masu kaza suka yi masu kaza suka yi masu kaza to kaddara duk sun yi dan sa kai ba dalili ne yayi wannan ka kaddara ba dalili ne to ya riga ya yi to shi kenan sai ya zama dalili me yasa shi bai je ya yi fada da dan sa kai ba me yasa zai zo ya kama abriya innocent ya zama a kansu ne kuma zai rama kuma kaddara hakan ne to yanzu ramawan har yanzu bai isa ba har yanzu ba a gama ramawa ba har yanzu abin da ake yi ramawa ne ba a gama ba so da aka ba wani uzuri ga waɗannan mutanen ba su da kowane irin uzuri uzurinsu in, in jahilci da fasikanci da zindikanci da fajirci uzuri ne to waɗannan abubuwan za su zama musu uzuri na'am idan ana maganar laifi a can baya kila a ce dukanmu muna da laifi ba mu tashi mun je mun ilmantar da su addini mun fahimtar da su mun ganar da su addini mun jawo su a jiki mun sa su akan hanyar da ya kamata amma duka wannan abin da ya wuce ne sai yanzu mu fara abin da ya kamata amma yanzu ina hanyar zuwa ma ka je ka ilmantar da mutane din a dajin saboda gaskiya masu kokarin nema yankawa waɗannan mutanen uzuri su ma suna tare da su cikin barna sannan akwai wata nukta muhimmiya guda ɗaya ni ba masani ba ba masanin eh, lamarin tsaro ne da sauransu ba amma akwai wata kuskure da naga mutane suna ta kokarin su fada kwanan nan shine kokarin hada waɗannan mutanen da masu tsatsauran ra'ayin addini ko a ce sun haɗa kai ko za su haɗu ban zato ban zaton za su haɗu jama'a biyu ne daban-daban waɗannan suna yaƙi ne akan wani mabda akan wani asali na kuskure na kuskure wata akan wani asali batacce kuma akan wata aƙida akan wata aƙida da suka yi imani da ita suke shirya su mutu saboda wannan aƙidar da suka yarda da ita akan bata akan kuskure su ko waɗannan 'yan ta'adda ne ɓarayi ne duniya suke nema su samu su kwata a jikina da jikinka saboda mutane biyu ne daban-daban ba abin da ya haɗa su tun daga asalin mabda ɗinsu don haka mu daina cakuɗa su ko mu daina haɗa su ko mu daina shimfiɗa masa hanyar da za su zo su haɗu ba ma yadda za a yi su haɗu wannan duniya ta fito da shi yake nema wancan kuma a ganinsa shahada yake nema don haka ba abu ɗaya ba ne Allah Ubangiji ya ganar da mu يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك أولئك أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا الله سبحانه وتعالى يقول لنا makomansu shine wutan jahannama Allah ya kare mu wala yajiduna anha mahisa ba wajen karkatawa ba daga wuta ɗin wata yin aka ce layi jidu da an hamahisa a kaman a ce jariri ne azaba yana kaiwa muntahansa muntahansa idan ya zama wanda yake ake azabtuwa ɗin ba ya da hanyar da zai canza yanayi misali jariri jariri wanda bai kai ya fara ko rarrafe ba Allah ya kare sai kunama tana harbinsa misali to kaga azaba ya fi ƙarfi a nan don mene don ba ya da yadda zai yi ya ce bari ya tashi ko bari ya juya ko bari ya bar wajen to haka irin azaban wutan jahannama yake Allah subhanahu wa ta'ala yana azabtar da su kuma ba su da ko yadda za su ce nan azaban ya mashi yawa bari su juyo nan barayin ko ta baya ya yawa bari su juya ta gaba ko azaban ya yawa a zaune bari su miƙe ba su da daman jujjuyawa yadda Allah ya so azaban ya same su haka zai ci gaba da samun su Allah subhanahu wataala ya kare mu na amanu na amanu wa tambaye duka to walladina amanu wa amilu salihati sanadkhulukum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan wa'ada Allahi haqqan wa man asdaqu min Allahi qila a lokaci ba zai bar mu kuma wannan dama sabon magana ne an gama magana akan kafirai Allah ya kare mu za a fara magana akan mu'minai saboda haka zamu bari insha Allah zuwa gobe Allah ya samu cikin zababun mu'minai waɗanda za su sami wannan makoman da Allah ya masu alkawari wannan ya ce yana so da Allah a sanarwa jama'a wajen tafsiri cewa mutane su rika kula da wayoyinsu ana sace-sacen handset ga mutumin da zai shigo masallaci cikin ramadan ya saci waya ko ya saci wani abu to lalacewan ya kai munta amma yawanci tasirin shaye-shaye ne da sauransu akwai labari da mutane suke bayarwa suna ɗaukan shi kamar abin dariya amma bala'i ne wai wani ya je masallaci yana so ya sace agogo ya rasa abin da zai sata sai agogon masallaci kuma ba zai kai wajen da agogon yake ba sai ya dauko masahif alkur'anai kawai ya daura ya taka ya ciro duka waɗannan yana nuna mana wato girman aikin da ke gaban mu duk lokacin da kake jin wannan kake ganin shi to sai ka ƙara gane cewa ina kuka kai a aiki mai ke gabanku mu dai mun taso ana cewa yanzu addini ya karu da sauransu mun taso mu dinnan 'yan yara gaban yayyinmu na nesa muke cewa muna cike ba da labarin da mun taso mun san da ragowar ma maguzawa a cikin garuruwa ana rayuwa tare da su amma alƙur'ani alƙur'ani ba ma a aje shi a ƙasa a garu ma a sama in za a rataye sai an sa shi a gafaka sai an yi wani background an sa wani wani faifai a jikin garun saboda girmamawa ga alkur'ani kuma za a ɗaga shi sama inda hannun yaro ba zai iya kaiwa ba duk wanda hannunsa ya kai to ya kai shekarun da ya san girman alkur'ani to amma shi abubuwa ana ganin kaman al'umma ana ci gaba amma in ka ga abubuwan da ake yi sai ka ga cewa lallai lallai baya ake ci bayan ma a guji Allah ya kare ni da ana cewa idan mutum ya yi laifi ana son a kaza a kai shi masallaci ya rantsuwa ko kaza to yanzu shi masallacin ya zo ya saci saboda ana ganin girman masallaci to shi masallacin ya zo ya sata wal iyazu billah Allah ya kare mu wani yana tambayan halaccin sana'ar gunki da sana'ar babies na yara to ban san me yake nufi da gunki ba amma dai babies na yara ai shi magana ya ce babies na yara saboda haka eh, malamai da yawa suna ganin kawai kayan wasa ne babu komai amma dai mafi kyau dai ba abin so ba ne amma dai saboda akalla ma ko da mura'ata lil khilaf saboda ya shiga cikin taswir din nan ko da yake da maganganu suna ganin in ya zama wani sashi ne kawai ba dukan jiki ba da sauransu ko ko a ya zama babies din ne don yara domin dama manufa dan bauta ne da sauransu to da an ce yara ya zama ba ya zama kayan wasa saboda kaga maganan imani ya riga ya istikrari ta yadda ba zai ilha'in mutane har su tunanin wani abin bauta a cikin shi ba wannan yana tambayar mutum da yake ake bin sa azumi har wata watan ta zo masa to Ah, zai rama bayan ramadan zai watan zai rama wannan azumin bayan ramadan bayan sallah sannan kuma zai ciyar tare da rama Wani yana roƙon addu'a ne insha Allah insha Allah insha Allah wani yana tambayan hukuncin zubar da ciki amma akan shawarar likita likita ne ya ce a zubar idan amintaccen likita ne amintaccen likita wanda an san ba zai gina a kan shawara mara kyau ba kan cutarwa ba to kiyaye rayayye ya fi kiyaye wanda bai riga ya zo ba da haka in ya ji tsoron rayuwan wanda take raye ya ba da wannan shawaran to za a iya bin shawaransa ban shiga cikin tafasil ɗin wata na nawa na ciki da sauransu ba saboda an ce likita saboda an ce likita shi magana ne na yanayin ya ga haɗarinsa ya sa ya yi wannan umarni Wani ya ce mutum ne aljani suka jefe shi ya je asibiti ya gwada magunguna duk ba su yi ba sai wani mai maganin gargajiya ya ce masa ya nemi bakar kaza ya yi sadaka da ita don rabuwa da waɗannan bakaken aljannu ɗin shin wannan yankar da launin dabban da ya umurta a yanka shin hakan ya halatta ban ga wani illa ba ban ga wani illa a cikinsa ba kawai dai kila wani ilimi ne wanda ni bani da shi shi wannan wanda ya ce ya zaɓi bakar kaza ya zaɓa ya ce a zaɓe ta inda kamar ya ce a yanka ta ta ƙeya ne ko a cizge kanta ko a yi wani abu ne wanda yake haramun ko shirka amma kawai ya ce ya nemi bakar kaza ya sadaka ne saboda bakaken aljannu so kaga kila musadafa ne na launi da sauran so zai ba wani abu wanda zahiri wanda yake saba wa shari'a a ciki kuma ba wai za a yi ta ba kurban ba ne ga aljannu a koransu za a yi amma idan kurban ne kamar a basu don su ji daɗi don a girmama su a yi masu wani hidima da suke so don su fita to bai halatta ba amma idan kora ne to kaga wannan yaƙansu ne wannan wani abu daban ne wani yana neman addu'a ne shi ma insha Allah wannan soja ne yana tambaya akan suna bin umarni ne idan suka je operation sai abin ya shafi innocent, to ai dama abin da za su yi iya kokari su ga sun kiyaye rayukan abriya din amma dama wata ko fitnata la tusibanna alladhina zalamu minkum khasatan dama fitina bata taba shafan mai laifi shi kadai ba hadarin fitinan kenan kuma a ka'idan malamai ma idan makiya suka yi tatarrus garkuwa da ɗaya daga cikin musulmi wannan ma yakin musulunci da wanda ba musulmi ba kenan ma yakin jihadi kenan da sauransu sai ya zama kuma ana tsoron cutarwansu za su yi amfani da wannan su cutar da musulmai to malamai da yawa sun tafi akan cewan wato shine babin saddu zari'a a afon irtikabu a hafi dararai sai babu laifi a halakar da su gaba ɗayan ana da yadda za a halakar da su ko da wannan wanda suka yi tattarus da shi zai shahada wanda suka yi garkuwa da shi zai shahada amma dai shi mai yaƙi sai ya ƙoƙari ya kula wani na tambayin wai istihara da yadda take bayyana ga wanda ya yi ta ana iya kiranta da karama idan mutum ya ga abin da yake yi so ko aka san haka to ka'idar istikhara dai wacce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ita ce istikharan hadisin Jabir na wa Muslim duk wata istikhara ba wannan ba ba sunanta istikhara ba sai dai a nema mata wani suna daban amma ba istikhara ne. istikhara shine ka baiwa Allah zaɓi a cikin lamari Allah ya nuna maka kuma ko kar ya nuna maka to wannan daga wajen Allah ne zai iya nuna maka faraj amma ba sharaɗi ne in ka yi istikhara ka ga wani abu ba kai dai in ka yi istikhara ka bar wa Allah zaɓi kawai amma sauran nau'o'in ka cici ka cici sunan su ka cici ka cici ba istihara ba kamar a ce ka buɗe Alƙur'ani ayan farko kalman farko a ciki ko ka kirga tasbaha ka kirga adadin ko wani adadi da abin da zai baka ko a yi maka wani musallasi ko murabba'i ko kaza ka wani ka duba wannan duka sunan shi ka cici ka cici akwai gwanaye a cikin tsara shi wanda yawanci abin da suka tsara ana dacewa saboda iya kacici kacici kamar ramlu ne ramlu ma kacici kacici amma saboda dadewan ilimi da iyawa da sauran sai ga suna bayani kamar sun san abin da ya boyu amma ilimi ne kawai ilimi ne ba kuma na ce fa yana da kyau bane ba na ce yana da kyau bane illa dai kawai na ce wato ilimi ne kawai ba ba amma ba ba umarni bane kuma kacici kacici ne kawai an san kacici kacici ko kawai shi ne wani ya ce yi hukuncin mutumin da ya yi wasiya idan ya rasu yana son wani ya yi masa sallah sai magada suka hana halinsa suka hana ba su kyauta ba ya kamata su girmama wasiyansa mutum ne ya ce yana kan mashin ya zo zai juya sai wani ya taho da gudu a kan mashin sai ya bige shi bayan an kai su asibiti sai allah ya masa rasuwa shi wanda ya zo da gudu din eh to a nan kamar yadda malamai suka ce kamar mota tana tsaye kamar nan in ya zo zai yi ton kila yana tsaye ne ko ba yana motsi ba ne ko makamancin wannan wani ya zo ya bige shi ya faɗi ya rasu ba za a kira shi ya kashe shi ba so da haka ba maganan kafara a kan shi kuma jininsa ya zama hadir to da haka wannan zai iya zama irin wannan musamman yanzu da yawa mutane mashaya ne suke tuka babura da motoci a cikin garwa za ga suna abubuwa wanda yake kawai sun fi kama da a ce jinin su hadar din Allah ya kare wannan ya ce ya kamata mutum ya je hajji ko umra ya halatta da test din covid-19 wanda aka biya kuɗi ba tare da yin test din ba to ai test din covid-19 ba sharaɗin allah da annabi ba ne sharaɗin duniya ce kawai although mu'amala ce ta wasa'ik ta tsakanin ƙasa da ƙasa da sauransu amma ai ko takaitawa a ce sai adadi kaza za su zo sai kaza a hana mutane da sauransu kawai fa siyasar shar'iyya ne siyasa wato ba wai laifi ba ne amma siyasa ce ta zamantakewar mutane alhakamun sultaniya nake so in ce abu ne wanda ya shafi zamantakewa da sauransu amma ba wai shari'a ba ne don mutane su zauna lafiya su ji daɗin rayuwarsu da sauransu amma har yanzu akwai wanda suke ganin ko ma yanzu ma dai da gani alama covid 19 din ai ya zama to har ma lokacin da ake yin shin wasu ba su yadda ba saboda kuma ba dole bane sai sun yadda ba wanda ya ce dole sai sun yadda ba wani laifi da suka yi wa Allah dan ba su yadda da shi ba illa dai kawai ya je ya ɗauki test ɗin na wani ɗin ne in ya zama ba yanda zai yi sai ya yi wannan shi kuma bai yadda da covid din ba yana ganin yin test din kamar wani cuta ne za a sa mashi a nashi itikadin to kila ya zama yana da uzuri in yayi haka amma fa ni na yi ni na yi vaccination din ina amma kuma ina girmama fahimtar wanda shi kuma yake ganin ba za a yi ba fahimtar sace amma ni fahimta ta sabanin ta sace. a wannan mutum ne baya zuwa masallaci yana sallan farilla tare da iyalinsa a gida idan bai fita aiki ba to bai halatta ba sai idan da wani dalili mai karfi kamar rashin lafiya raunin ido a makamantan waɗannan dai wanda suka sa wasu daga cikin sahabbai suka rika sallah a gidajensu tare da iyalinsu amma in ba haka ba ya kamata ya fito ya zo masallaci domin sallan farilla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tahdidi mai girma akan rashin haka ah okay mutum ne yana yankan dabba sai ya sa wuka sai ya ɗaga sai ya mayar to malamai musamman malaman malikiya sun tsananta akan wannan cewa ba ma za a ci wannan dabban ba a to idan kuma ya zama ya yanka har ya cire kai yana ta yankawa da cire kai sun tafi akan cewa makruhi ne cin wannan wasu kuma suna ganin eh za a ci amma dai a ya saba shi ya yi laifi amma ba zai hana a ci wannan dabban da ya yanka din ba amma ya saba abin da ya aikata laifi <laughs> mutum ne ya ce wai allah subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin ƙur'ani الزاني لا ينكه إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكهها illa زان أو مشرك to sai ka ga mutum ya auri mace kuma ka tabbatar ɗaya daga cikinsu cikakken mazinaci ne kana da yaƙini akan haka to yana nufin cewa ɗayar ma mazinacin ne a ko kaɗan wato ah, abin da wannan yake nufi wato dacewa ne ba yana faɗin cewa wai duk in kaga mazinaci da mata yana nufin ita mazinaciya ba ce ko in kaga mazinaciya da miji yana nufin shi mazinaci ne a'a watan mazinata ai da junansu suka dace na gari kuma da junansu suka dace so ba yana faɗi ne akan cewa a in kaga haka kawai yana nufin hakan dukansu haka suke ba a'a